wannan yana magana cewa wannan nassi ne akan cewa mai yin sallar magariba ya bi mai yin sallar isha kuma ya riga shi sallama nassoshi ne na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da ayyukan sahabbai da tabi'ai suna nan zankame a cikin littafin almuhalla ta ibnu hazmin a cikin mujalladi na biyu juz'i na uku shafi na 225 a tahqiqin ahmad shakir za ka karanta kusan shafi talatin ya ce yana bayyana dalilan da maganganu shine na zo sallah ne ta magariba ashe na makara har an yi magariba har an jira har yanzu gashi an shiga isha to a cikin shari'a yadda shari'a annabi ta nuna shine sai kai me sai ka ainihin wato kabbarta sallar ka ta magariba kana bin su amma su isha suke yi to dalilinka da kake tambaya to yaya za a yi shi ya yi sallama daga raka'a uku liman bai yi sallama ba saboda iya abin dama da ya niyyata kenan ya niyyaci uku din ne da aka kai uku din kuma ya kammala sai sallama sai ya fita ba su wuri su kuma ainihin sai su ci gaba da sallar isha to lokacin da suka ci gaba da sallar isha shi kuma sai miƙe sai ya bi wannan raka'a ɗaya ta isha kaga ya samu magariba cikakkiya ya samu isha kuma raka'a farko sa'annan sai in suka yi sallama sai tashi ya ci ko raka'o'i guda uku din ta iya ka ce a ah, yau da ya haka ya koma gefe mana ya ainihin yi sallar shi ta magariba sannan ya zo ya marmaza ya bi sallar ainihin isha yin haka ya saba mu shirya annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace idza uqimatu salah fala salata illa al maktuba in haka ta da sallah to babu wata sallah kuma sai ainihin wato ita wannan sallah ta farilla wadda ainihin ake yi don haka ka ji bayani insha Allah karanta littafin al-muhalla inda na faɗi ka karanta ainihin wato littafin ikhtiyaratu ilmiya ta ibnu taimiyya karanta fiqh sunna mujalladi na farko da littafin subulus salam duk zaka samu waɗannan bayanai insha Allah